الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب أتكم باب في بعض ما يدعى له باب لكي بياني أكون وسو أدعوئي da ake son a rika yin su saboda muhimmancin addu'o'i ne waɗanda suka kasance jami'a addu'o'i waɗanda suka kasance sun dunkulo abubuwa da yawa ya kamata mutum ya zama ya haddace su حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا الفضل بن موسى حدثنا سمك بن وغدان عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ونمتن يا وجن أن صلى الله عليه وسلم إن جس جبنا أنس رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل wannan mutumin yazo ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu du'a'i afdalu wace addu'a ce tafi idan zan yi addu'a wace addu'a ce tafi قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة wannan sun yace addu'a da tafi سل الله العفو roki Allah ya fi maka العفو أن لا يؤاخذك الله بذنبك شين العفو إن أقصي عفا عنه أي لا يؤاخذه بذنبه شين العفو أقام متن دليفي من قاني شين العفو وكان الله عفوا قديرا فاعفوا وصفه حتى يأتي الله بأمره فاعفوا هذا العفو كينا إن الله عفو يحب العفو Allah madaukakin sarki mai yafiya mai yafiya ne yana son ai yafiya shine adamul mu'akhazati bizamb ka a zama an kama mutum da zunubinsa da laifinsa shine ake ce mishi al'afu eh idan aka ce aqa ai afa ai la yu'akhidhu bi dhanbi yadda manzo Allah madaukakin sarki ce manzo Allahu anka lima azimta lahu afa anhu wa afa anhu wa atabahu جمع بين العفو والمعاتبة إذا المعاتبة لا تدل على المعاخذة بالذنب za a iya yafe wa mutum amma kuma a yi masa mu'ataba a ce me sa kai amma kuma ba za a masa azaba bane ba za a masa hukuba bane Allah ya ce wa manzo sama asallahu anka sai ce lima azinta lahu hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin فكأن الله تعالى يقول له عفى الله عنك هذا الذنب إن كان ذنبا لا تعده فقط شاكي جزعك حتى يتبين لك الذين صدقوا وسلم الكاذبين شين على العفو كينا عدم المؤاخذة بالذنب أقام متن ليفنسا والعافية أن يا الله مدوك في سكينة وقنك يا عافية ما هي العافية؟ العافية أن يسلمك الله من كل المكروه شين العافية ألا ملوك كسكي يقول جد مسندك جاء منك من الأمراض والأسقام والفقر وأنواع الضرر في الدنيا والآخرة شين ذاك شيء مسألة العافية شيء ذاتنا إذا كنت أسباب الصباح والمساء اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم إني أسألك العفو والعافية والعافية شيني أن يسلمك الله من كل ما تكره ومن كل مكروه Allah ku kutar da kai daga dukkan wani abin damuwa abin da ba a so fi duniya wal akhira a duniya da lahira wannan tana cin afdalu du'a thumma atahu al-ghada ai wannan mutumin kuma sai ya sake zuwa shi fa ka'annahu istaqalla hadha ad-du'a kamar ya ga addu'a ya karama ce fa qala ya nabiy Allah ya ad-du'a afdalu sai ya manzon Allah wace addu'a ce tafi قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة جكه جعل ودنا أبوان لفنا بقجية فإذا أوتيت العافية في الدنيا والآخرة فقد فقد أفلحت إن أكباك العفو العافية الدنيا للآخرة فقد أفلحت وقاسم الجنة دون ألا يباشى العفو والعافية في الدنيا والآخرة فهو من المفلحين وأن أنت ake أفلح المؤمنون aflaha almu'minuna da qad ablaha man tazakka qad ablaha man zakkaha to shi ce da kuma qad ablaha man tazakka to shi ce al'afu wal afiya Allahumma inna nas'aluka al'afu wal afiyata fid dini wad dunya kun ji wannan addu'a tana cikin yin afdalit du'a tana cikin nau'ukan addu'a waɗanda suka fi حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الجريري عن عبي عبد الله الغنوي عن عبد الله بن الصالح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله ما كانت تعلى مدوك تنسرسي سبحان الله لا شريك له له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده maganar da Allah ya fi so subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne lahul hamdu sannan yabo nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai la haula babu wata dabara ta kwakwalwa da wani yake da ita da za ta masa tasiri wala quwwata babu wani karfi na jiki da zai ma mutum tasiri illa billahi sai ga Allah so daga ko kwakwalwarka ce sai maka wani abu to kakkai alfahari da kwakwalwarka kakka ce kwakwalwarka ce ta baka ce ai ba da dan kaza ba ka aini very clever so wannan subhanallah wa bihamdi tsarki ya tabbatar ma Allah da kuma yabansa nan da cikin maganganun da Allah ya fi so ya saba ma kansa da tasbihi saba makanta da faɗin waɗannan abubuwa shi ke la ya zalu lisanuka rasban min zikrillah kuka bari harshen kaya ya bushe baka ambatan Allah harshen kai saba faɗin ambatan Allah ambatan Allah shi ke sai ka huta حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا محديج بن ميمون عن الجغيري عن جبر بن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن سامو حديث دقا آه، أم كلثوم ديار سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يتشي ودع حيفيت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بايغس وسا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يفتشي وما تزاع حيفا daga cikin sa Allah ya sanar da shi yace mace za a haifa na na shi radiyallahu anha suna lissafin yaya sai ce sai sai da abubakar radiyallahu anhu ya faɗi adadin sai na na shi ta faɗi adadin waɗanda suke nan sai ce a sai ce da kuma wa da kuma da kuma ta ciki mace za a haifa ita ce ummu kulsum ibnati abi bakr an aisha radiyallahu anha قالت هاي رواية قيايتنا نائشة رضي الله عنها يا إن سيدنا أبو بكر قدانا وني مزا قدانا ما تا قدانا مزا قدا أكو ما تا قدا أكو مزا عبد الله دا عبد الرحمن دا محمد ما تا أسماء دا عائشة دا أم كلثوم سنة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قوة قواني eh to antum samitun sunayen sayyidina abubakar radiyallahu anhu to tace daga nana shi qalat dakhala alayya annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajena wa ana usalli ina sallah wa lahu hajatun manzon ma kuma yana da bukata in biya masa wata bukatarsa ya shigo akwai abin da yake bukata in masa ko in bashi fa abdatu alaihi kawai sai na tsaya na ga na sallah da nayi sallar tahiyya ne ta addu'o'i ne ta addu'o'i kuma mata suna da wannan tabiya hadihi baydanuhunna mata sun ci mu sallah sallah sun ci mu tsayawa su sallah sosai sai wanda ba su zuwa makaranta kuma jahilai to wannan su kuma daban amma mata masu zuwa makaranta suke karatu to sun fi mu kyautata ibada in za su sallah sallah ta daban shi sai su je ke mun gama su ku za ga sun daɗe in kana da wata bukata kana jiran su to sai su dade ba su gama ba to kaga sun kaga tarihin ko to ba ashbaha al-lailata bil-bariha fasatu alaihi sai na manzon sama jinkiri ban gama ba nan ta addu'a a sallah Kala ya aisha tu alayki bi jumali du'a'i wa jawami'i da da na gama nazo sai manzon su ya ce ya aisha ina umarta ki bi jumali du'a'i da addu'o'in da suke a dunkule wa jawami'ihi da kuma addu'o'in da suka tattaro abubuwa da yawa jama'at al-aghrad as-sahiha والمقاصد الحسنة addu'o'in da suka tattaro manufofi da buƙatu waɗanda suke kyawawa ingantattu to an fi son mutum ya dunkule su ya ba Allah kada mutum ya taɓa Allah list kaza kaza kaza kaza shi yasa cikin bid'a akwai tafsiri a addu'a komai sai ka faɗa Allahumma rzuqni sayyaratan jamilatan وزوجة جميلة ودارا واسعة و... وإخوانا صالحين كي تلسف على أنا سنقل حتى لسن نيجبات إذا تتنقلي كي تبادا كي سمعي shi Allah madaukaki haka yafi bukata ladabin addu'a an takuna al'adiyatu jami'atan wa mujmila ko wa mujmala ya zama an dunkule زم سنتتروا المقاصد الحسنة والأغراض الصحيحة حق عكي بقاته amma ba mutum ya zai ta tafsiri bai ta tafsiri ta tafsiri inda aka yi tafsiri za ka ga wani abin bai da alaka da wani ko kuma wasu tagwaye ne sai a haɗa su akwai wancan to za ka samu wancan alama ne a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال kaga wannan ta kowanne ana faɗin shi da ɗan uwansa to cikin du'a'i babban abu ne ina da kyau mu fahimci addu'a da yadda take qala manzo sun ya ce ga yadda zaki ci ga samfur quli allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi shi ne bai shiga nan ba kice Allahumma ya Allah inni as'aluka min alkhairi kullihi ya Allah ina roƙonka alkhairi duka duka ajilihi wa ajilihi ajilihi alkhairi na kusa wa ajilihi da na nesa da na yanzu da na anjima da na duniya da na lahira da na yau da na gobe duk shine ajilihi wa ajilihi na yanzu na kusa da kuma na nesa ما علمت منه وما لم أعلم أبن نسني لو أنت من كم من خير نجهله أقول هذا خيري ديوا ده مسنسبة شيء يسا القرآن سيتي وعسى أن تحبوا شأنه هو شر لكم وعسى أن تكرهوا شأنه هو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله نيكي لإلي da ilimi ku ba قال اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله يا الله إنا وأنت تري ندق الشر كله دك الشر وأنا شر مني بشكل شكرا عاجله وآجله نقصد من نيسان ما علمت منه وما لم أعلم ده وندا نسني ده وندا بنسني بديك قتاني نده كون الشر خاجة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الشر العام كينا ده كشر من شر ما خلق تو استعذت بالله من كل شيء من كل شر مخلوق هو من من كل من من شر كل مخلوق وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل يا الله إنا روحك الجنة دا أبن دي قسن تدى كتا زي قسن تدى نزوى غريتا نعي نمغنى قون أيجي وأعوذ بك من النار كما يا الله إنا روحك تغني دا قوتا وما قرب إليها من قول وعمل دا أبن دي قسن تدى نزوى غريتا من قول نمغنى أو عمل وأيجي وأسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم واسالك مما تعلق به محمد صلى sannan ya Allah ina roƙonka duk wani abu da manzo Allah ya roƙe ka ni ma kama wa uzrika mimma ta'awwaza minhu Muhammad sallallahu alaihi wa sannan ya Allah ina roƙonka kare ni daga dukkan sharrin abinda an tsare ne mutsari daga sharrin وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا sannan ya Allah duk abin da ka yanke min na hukunci to ya Allah mu da kusurki ka sanya makomarsa a gare ni ta kasance rashadan ta zama shari'a shine rashadan wa hayyi lana min amrina rashada ta zama shari'a ya zama babu bata a cikin babu tabewa ya zama kai tsaye aljanna zaka kai ni zuwa gare shi بغنى الدعاء جمعت كل خير فإذا دعوت بهذا الدعاء دعوت بكل خير واستعدت من كل شر دون أبو كثير قناة الهيم ياشقت كنا اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وعادله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم سننجي بوانا وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم سنا وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم kaga ina ruwanka da a baka wani littafi ƙato kawai wani addu'o'i ga tana irin littafin da ake rubuta na bidu'o'i adiyatu adam shi shis adiyatu idris kad iya tulu a samu na qur'ani sannan kuma a san a samu inda ba san inda aka samu su sannan a zo a ka maka wasu kacci adiyatu wani adiyatu wani adiyatu da kayanusa adiyatu dukkan gasu nan haka duk za a ga ta ka maka amma tin ya je na yin addu'o'in aljanu bai sani addu'o'in shedanu yana sabo bai sani A nan dai wannan littafin da ake rubutawa so da ka tsaya al'adiyatul jami'a al-mujmala addu'o'in da aka dunkule su suka tattaro ma'anoni da yawa sun fi fiye da abubuwa addu'o'in da zaka zo a ita maka tafafi, ana kaza ana kaza ana kaza Allah shirye tattaro wallahu a'lam